alamar su kin ga ce ta cikin zuciya gaske ne tafiya za ka yi? Gaskiya ne insha Allah. To idan ka tafi yanzu yaushe za ka dawo? su. Gaskiya ban san lokacin da zan dawo ba saboda ba ni da tabbas. To yanzu wa zai ci gaba da biya min karatu na? Allahumar su kin ga alama ce ta cikin zuciya. Karki da ina ganin ki rika bitar abin da muka yi a baya har zuwa lokacin da Allah zai yi dawo. Iya haka shi kenan, kana jan bani da wata buƙatar kawai sai iya wannan a gurin ka? Allah shi ne masanin sirrin zuciyoyin bayansa. sa. Gaskiya ne, Dan ni kaina ina da wata muhimmiyar buƙata wanda ba zan taɓa samu ta ba a faɗin duniyan nan. Babu yaudara. Sai a garin nan kuma a gidan nan. Babu cin mutunci. Yanzu a gidan nan har kana ganin akwai wani abu da zaka nema ka rasa? bayan gogo ta ce min kai ma ɗan gidan nan ne? Na da daka, musamman ma Sai dai kawai kafin tafiya ta zan so a ce ki faɗa min wani abu. Gaddara ta zamto min abin da ban yi zata ba, da shi na faɗa haɗari tirkun da ba zan fice ba. Alamar su. ta Allah Safiya, ina so ki faɗa min wane ne zuciyarki ta aminta da shi. tunda dai kin gani yayin ki ko ni ma na mace na mace kan daular ka to ai kai ma har yau baka gaya min budurwarka ba sai dai in ganin sai dai in ta ganin kawai kana waya ina ganin kamata yake fara bani amsa kafin ni ma ki mun tambaya to ai a cikin karatun da ka koya ma ka gaya min cewar gaggawa aikin shedan ne ko kuma ka ce min sannu sannu daga Allah take don haka ina so ka fara bana amsa saboda in samu hujjar dogara Ka ga sannan sai na baka amsa tunda kaga ai kai babban ne ko to tunda haka ne ina so mu ajiye alƙawari a tsakanin cewar duk da na dawo zan faɗa miki kuma zan nuna miki kuma za ki gani da idanunki kuma ina so ke ma ki alƙawarin za ki gaya mu Allah ya sa dai ba za ka daɗe ba don ne wannan tafiyar da za ka yi sai nake ji ina ma dai ban saba da kai ba kan wata kenan wannan ai sabon alkhairi ne don haka miyo Allah godiya yaya nura ah. gaskiyar magana ba zan ɓoye maka ba na so Assalamu alaikum. Eh nan da Allah haɗa kayana nake ina fakin kayana ne ga nan ba da minti goma insha Allah yau ah, kin ga mata karasa ta ɗauki dama ba caji ni zan tafi kin ga dan wanki ne dama shine mun bukin din mota a tasha so ya bugo yana ta je ga motar tafi sai na dawo kin kike mata da alƙawarin da ke tsakanin Allahumar su kin ji da waccan tana Allahumar su kin ga alama ce ta cikin zuciya fahimtar su in an kasa fahimta za a sha wuya kullum zan yi farin ciki za na gaya miki sai na yunkura zan furta baki ya yi farmaki alamar su komai zan yi soyayyar ki ta ce kan gaba ina duba ke ɗaya ce Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amu alaikum assalam. Ah, Mai na fara? Lafiya lau. Ina gajiya. An zo lafiya? Alhamdulillah. To alhamdulillah. Mun same ku lafiya? Wannan uwar jakar da ka ɗauko fa. Wallahi to ai yanayin kiran da kika mun ne ban san irin sautin da a gaggauci shi yasa mun ce to ran ɗauko jakar da wuri. Wannan wahalar da kanka kake yi. Wahalar da kanka kai ka ɗauko wannan jaka don ba wani zama za ka yi wani kwanaki da yawa ba. To to to dai ai na ɗauko ta ne dama ai dan gudun kar a samu matsala kici ban san yanayin kiran ba Allah sa ma da wuta a gidan ni kin ga ko caji wallahi tallahi waya ta nan mun ba mu da wuta amma dai kana nan za su kawo wai <sighs> to kenan. yana tsaf tsaf tsaf tsaf kai kai kadai su, Alamar su kin ga alama ce ta cikin zuciya. fahimtar su in an kasa fahimta za sha wuya kullum zan yi farin ciki za na gaya miki sai na yunkura zan furta baki ya yi farmaki alamar su komai zan yi soyayyar ki ta ce hakan gaba ina duba ke ɗaya ce wacce nake so ba fargaba babu yaudara babu cin mutunci gina na zan jira biya mai karamci kaddara ta zamto min abin da ban yi zata ba da shi na fada hadari turkun da ba zan fice ba alamar su alamar su Assalamu alaikum Amu alaikum salam. Kai, kan mata. Haka kika iya handwriting dama? Gaskiya rubutun yayi kyau. To wai tsa, faɗa mun, ba ake rubuta wasiƙa ne. Wa kasan ana yi wa wasiƙa banda masoyi. <laughs> Haka ne, to amma banda abinki yanzu ba duniya ta waye waye ke tsaya ta wani rubutu a takarda ya yanzu message ake yi ya fi simple to ni ban ga dama ba haka zan yi da Allah ka gani ba na son sa ido alright to ya ku i'm so sorry din kinga tafiya ta mu kinga Allah ba ki hakuri da ku cikin ga fice kaddara ta zamto min abin da ban yi zata ba gashi na fada hadari tilkun da bazan fice ba Eh, magana ba nake. Ina gugu Tana can waje inda ka baro ta. To ai daga wajen nake kuma ni ba mun ganta ba. Ai mun ganta ba waje. Ba mun tana. Ka ji da shi. Kai ka san me ya da kai. Mamaci ya san alamar su kin ga alama ce ta cikin zuciya fahimtar su in an kasa fahimta za a sha wuya kullum zan yi farin ciki za na gaya miki sai na yunkura zan furta baki ya yi farmaki alamar su komai zan yi soyayyar ki ta ce hakan gaba ina duba to wannan sa'on kuma me yake nufi a kawai irin wannan sakon ne ya kamata a ce kina tura musu yanki yanzu ma abin da za a yi Um, fita sai ki samu nan baki in yi sosai in tura miki ta wasa. Me sai na wani sa maka nan bata bayan muna gida ɗaya. To idan an gani ma in ce waye ya turo. Okay. Alright. That's fine. Dama ina so in taimako ne. Saboda na san na tabbata za ki koyi yadda ake tura musu isa. Amma tunda so? Alright. ka tafi kin alamar su kin ga alama ce ta cikin zuciya fahimtar su in an kasa fahimta za a sha wuya kullum zan yi farin ciki za na gaya miki sai na yunkura zan furta baki ya yi farmaki alamar su komai soyayyar ki ta ce hakan gaba ina duba ke ɗaya ce wacce nake so ba fargaba babu yaudara babu cin mutunci ke na zan jira biya mai karamci kaddara ta zamto min abin da ban yi zata ba to alhamdulillah tunda yanzu ka so to zan yi maka bayanin dalilin da ya sanya ka ce ka zo gaskiya ma na razana musamman ganin yadda har yanzu biki sanar da ni da lindi da ya sa kika kira na ba ai kada wannan ya sa ka razana dole ne in bar ka kwamfuta a matsayin ka na bako kafin na yi maka bayani haba mama wannan bayanin nake in wani ya ji ai sai a dauka ma ban da alaka da wannan gidan ballanta na ma a ce ke ki kafi yaro ya ji daɗin sa ai kasancewar ka mai alaka da gidan shi ya sanya ni kirawo ka gidan don maganar gidan don wata rana kai ne mai gidan laja da kwana na samu nutsuwa sosai kam dan nan idan baka manta ba da can na yi maka maganar aure ka ce sai ka fi sai ka gama karatu kuma ka ce ka fi son ka auri wacce ta karatu saboda waɗansu hujjojinka da ka gamsar da mu to ina ganin yanzu lokaci yayi da ya kamata ka bambance tsakanin fari da baki gaskiya ne mama tabbas ya zama wajibi in yi ba da wakilcinki a matsayin ki na mahaifiyata domin na rayu a wani gari daban ba inda kike rayuwa ba amma zuciyarki bata gushe ba wajen tabbatar min da wato kudirin da ke zuciyata wanda ni kaina hakika daidai wannan lokacin da bai kira ni ba ma akan wannan maganar to babu shakka daman zan zo wajen ki domin yin ta to na gode Allah da Allah ubangiji ya sa ni da tunani a lokacin alamar su kin zuciya fahimtar su in an kasa fahimta za a sha wuya kullum zan yi farin mama gani ajiyar da shekara da shekaru alamar su alamar su kin ga alama ce ta cikin zuciya sani da zuwa yayi lafiya idan makamanta ba Maryam, biyar Aminiya ta ce Hajiya Amina, wacce a lokacin da yi maka magana aurenta, wanda a wannan lokacin ta gama sakandare. Kai kuma ka ce da ne ka fi son wacce ta yi jami'a saboda ta fi sanin ciwon kanta. To saboda haka, kamar yadda ka bar gari, ka je ka yi karatunka, to ita ma haka ta bar gari, ta je ta yi makaranta, ta je ta yi karatunta. ta ta zauna kuma a gidan kanin mahaifinta komai zan yi soyayyar ki ta ce hakan gaba ina duba amma saboda na sanar da mahaifiyarta da ke amana ba ta yi wa soyayyar rage shi ba babu cin mutunci har ta kawo wannan lokacin da duk wani namiji zai alfahari a ce maryam matarsa ce kaga na farko maryam yarinya ce mai hankali mai tarbiyya ga sanin ya kamata sannan kuma yarinya ce mai addini ki ya mai karamci ya kuma kula ya da shi na fada hadari tilkun da ba zan fice ba alamar su gafarar launin awon alamar su bawan Allah bawan Allah bawan Allah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 ashe masu garkuwa da mutane ne suka yi garkuwa da yasmin wanda ya turo wannan saƙon rayuwar mu yake bibiya yawo yarinya irin wannan mummunan kisa ka kawo ƙara gurin ma'aikata da za su bi maka haƙiƙa to yanzu alhaji me abun yi labarin rayuwa 15 october labarin rayuwa 15 Oktoba kashi na biyu za mu fara haska muku shi ɗaya ga watan Januwari da misalin karfe 8 da rabi na dare a YouTube channel ɗin mai suna Babaji TV 24. Babaji TV 24. Ku garzaya ku yi sacin Babaji TV 24 ku danna subscribing da alamar ƙararrawa ba don komai ba da zarar mun ɗora wannan sabon shiri. zaka sanar da ku. masu iya magana suka cewa wai tsalle ɗaya ake yi a faɗa rijiya amma sai a yi dubu ba a fito ba wasu matasa ne da suke aikata wani karamin laifi a ganin su daga ƙarshe yake zame musu babba wanda har suke ƙoƙarin rasa rayuwarsu a dalilin haka duk a cikin wannan shiri mai suna labarin rayuwa 15 October. Remember 15 October. Remember 15 October. 15 October. 15 October. 15 October. Labarin rayuwa 15 October. farmaki Allahumma rasul